أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa تعالى ta'ala يكون هدواء ba يمتي ikon haduwa a wannan yammaci a darasi na 99 a wannan dr abdullah usman yake gabatarwa saboda uzuri na tafiya ya nemi mu gabatar da darasi don kada a bar wajen haka a yau muna goma ne ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da bakwai wanda yake daidai da sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida a kalanda ta nasara in ba a manta ba a darasi da ya tsaya ya tsaya ne a darasi da yake bayani akan ziyaratul qubur ziyaratu al-qubur ziyarar makabarta to za a tashi a mas'ala ta 119 inda malam yake cewa wan nisa'u karrijali fi istihbab ziyarati al-qubur malam yace wan nisa'u karrijal mata ma kamar mazaje suke fi istihbab ziyarati al-qubur dangane da kasancewa mustahabbi ne su je su ziyarci makabarta mata ma kamar maza suke dangane da abin da ya shafi ziyartar makabarta liwujuhin mala yace saboda waɗannan dalilai da za a karanto suke tabbatar da cewa mustahabbi ne ga mata kamar yadda yake mustahabbi ne ga maza su ziyarci makabarta al'awwal mala yace dalili na farko umumu qaulihi sallallahu alaihi wa sallam shafi na 180 ba kuma ɗaya ne saboda kasancewar hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fazurul qubura ku ziyarci makabarta fa yadkhulu fihi an-nisa wannan lafazi am ne ma'ana mai gamewa ne lafazi ne gaman mai da yake mata ma suna iya shiga cikin wannan lafazi wa bayanuhu bayanin wannan ko shine annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر يعين دا يهان زيارة مقبرتا أفركم الأمر فلا شك ما ليس بابك كنت أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا هن يكن شمذا دماتا تاريخ ألوكة دا فلما قال yayin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce kuntu na haitukun an ziyaratil kubur na kasance na hane ku game da ziyartar makabarta kana mafhuman annahu kana ya'ni aljinsaini daruratan yace abin da ake fahimta wannan lafazi ya kunshi jinsi guda biyu na maza da mata a bisa larura ta magana domin nassoshi na alkur'ani da sunna zaka tadda cewa suna rinjayar da lamiri na maza akan lamirin mata amma hukuncin ya kunshi maza da mata a lokaci guda sai dai idan ya kunshi wani jinsi ne banda ɗayan to za a yi bayani saboda haka wannan lafazi da yace kuntu na haitukum an ziyaratil qubur na kasance na hane ku ziyartar makabarta abinda za a fahimta bisa larura na yaren larabci ya kunshi maza da mata a lokaci daya annahu yukhbiruhum amma kana fi awwal amri yana ba su labarin abin da ya kasance a farkon al'amari min jinsai ne cewa an hana jinsi guda biyu na maza da mata zuwa ziyartar makabarta fa idza kana al'amru kadhalika idan al'amarin ya kasance haka kana lizaman ya kasance tilas ne an al-khitab fi thaniya maganar da aka yi a jumla ta biyu min al-hadisi a cikin wannan hadisi wa huwa qawluhu shine fadin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fazuruha ku ziyarci makabarta إنما أراد الجنسين أيضا معناه أن اللفظي يكونشي جنسي قدابيو نمذا دماتا هكذا ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة abin da yake kara karfafar wannan magana shine maganar da aka faɗa bayan wannan a ragowar fi'iloli ma'ana fi'ili da ke kunshi a cikin wani hadisi al-mazkura wanda aka ambata fi ziyadati muslim a cikin ziyada ta imamu muslim fi hadisi buraidatal al-mutaqaddim cikin hadisin buraida da aka ambata a baya anifan a baya na cewa wani haitukum alluhumil azahi kuma na hane ku